Tambayar mu a yau ita ce lokaci ya yi da ya kamata a saki shugaban 'yan shi'a watan Ibrahim zazzagi da shi da matar shi. Ni ba ni ne alkali ba. Abin da ya karya dokan kasa? A sake shi saboda ta zo dan wata. Hukuma da mata sake shi. Tsare yi da aka yi ni ban san menene dalili ba. Kuma menene hujjansa a cikin nadin wannan abin da abin da yana bisa kan ka'ida. Shi ma dan kasa ne yana da 'yanci. barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasance a cikin sabon shirin namu na filin faɗa ra'ayinka na bai ta mu a yau ita ce lokaci ya yi da ya kamata a saki shugaban 'yan shi'a watan ibrahim zazzagi da shi da matar shi ku biyo mu cikin shirin don jin yadda al'umma suka bada gudumawansu ni da na jagoranci shirin kadija shi suleiman na ce a sha kallo lafiya gaskiya abin da zan ce guda ɗaya ne zuwa biyu. Tsare da aka yi ni ban san menene dalili ba saboda ni ba ni ne alƙali ba. To amma kuma ya kamata a ce lalle lalle inda har an bincika an ga laifukan da aka yi ya kamata a yanke hukunci kowa ya san matsayinsa akan yadda abin yake tafiya. Ni dai aka ce ga sahihin abin da ya zo kama su ban sani ba. Ni dai na ji an kama su kuma na ji abin da ya faru a Zariya na fatan Allah ya kiyaye Allah ya takaita. To amma ban san dalilin da ya sa a kama su ba su suka sani he kuma hukuma. sai kuma gwamnatin ƙasa. a ni ra'ayina shi ne ina farin ciki da a sake shi saboda shi ma musulmi ne wanda zai zo ya kamata ya zo ya dan wata na farko dai ya rabu da iyalinsa ya rabu da duk wani ahalinsa na tsawon lokaci saboda haka yana da kyau a yi masa adalci a sake shi domin dukkan mai laifi mu kanmu muna ya ubangiji laifi kuma yana yafe mana to shi ma ya yi na bisa kuskure wanda kuma dukkan ɗan adam ajizi ne baya wuce kuskure saboda haka mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari da a sake shi domin ya zo ya ci gaba idan allah ya taimako ya wurgar da tafiyar da yake yi sai allah ya nuna masa wata hanya ya canja saboda koyaushe akan samu ɗan adam a cikin irin wannan yanayi saboda haka ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari da a sake shi. mun duk ƙa'ida a ka'idan dokan ƙasa duk mutumin da aka kama shi mai laifi ne in ana tuhumansa akan yi prosecuting ɗinsa ne a gaban shari'a to sa'an nan kuma sai a yi charges ɗinsa abin da ake tuhumansa da shi ya tabbata sa'an nan shi kuma alƙalansa da shi kansa a ji abin da ya karya dokan ƙasa kuma menene hujjansa a cikin nadin wannan abin da abin da yana bisa kan ka'ida in ba ya bisa kan ka'ida sai a yi prosecution ana charges sa akan wannan abu to shine abin da ya kamata a yi kenan daman duk lokacin da aka mutum ba akan ajiye shi bane akan kai shi kotu ne saboda su suke da haƙƙi kuma duk abin da suka yanke to amma kotu ta bada dama da a sake shi i think ina jin a Kaduna kamar an sake a fil haka so amma ban san menene ya hana wannan ba amma don an sake shi shi ma dan kasa ne yana da yanci ya gudanar da rayuwarsa kamar yadda kowa yake gudanarwa sai dai kuma duk abin da zai yi in ya gagara ko bai yi ba to ya kamata shine za a tambaye shi akai tunda doka ya ba mu dan kasa ya je ko ina ya gudanar da rayuwarsa ko ina inda yake son dai bare kawo tashin hankali ba in ya yarda da wannan kuma dai ci gaba da gudanar da rayuwa cikin bisa adalci da bin dokokin ƙasa shi kenan abin da muke nema kenan. na muhammadu manir bauchi state bauchi local gama mai gwanjo ni ne marfatan alkhairi ubangiji allah ya baiwa hukuma dama ta sake shi mana ibrahim azazzaki ya kenan ya bayanin da aka yi kenan ba wani shawara da aka bayar akan yanda aka tsare su da matan duka dai suna tsare fatan alkhairi nake Allah ya kawo da za a sake shi ya bayani na kenan alhamdulillah duka iya abin da zamu iya kawo muku cikin shirin namu na yau kenan wanda ya shirya mana shirin Sani Hamza Funtuwa wanda ya dauki hoto kuma ya tace Usman Dadi SK ni da na jagoranci shirin Khadija Shitu Suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci